shirinmu na bana bakwai a wannan mako ba mu samu sabbin kalmomi daga bakin matasa ya take ne matasa akwai wanda muke amfani da kalmar yan kwallo wato ongon wato ma'ana an ci gida to mu ma muna amfani da ita irin wannan kamar ya zama wani kake faɗa magana kana cin mutuncinsa kana kana zagin sa to ashe watakila um, ba'ad da kake masa ta muni ce ko ta wani abu kai ma watakila shi kana da ita dara ta ci gida to sai a ce on goal <laughs> eh, to abin da take nufi kenan wannan kuma yawanci za ki ga haka mutanen matasa haka masu shaye-shaye ko wasu abu suke amfani da ita za ki ji ce kwalawa ko lawaye eh to da haka kanji sun ce kwalawa kwalawa ko sun ce lawaye lawaye to yan sanda yan sanda yan kame to kowa sai ya daware kenan to abin da eh, ya dawa in an ce dawarewa ita ma wani wani salon ne dawarewa gudu kenan kai daware daware ga sunan daware to kamar ne kenan ka gudu